Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wakilin mana yankin Agadas Hamid Mahmud ya tattauna mana da shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadas Muhammad Ma'azu Umar Sanda kan yadda manoma suka jima suna dogaro kan takin zamani wajen samun albarkatun noma mai tarin yawa cikin gaggawa. To sai dai amfani da takin da ya wuce kima na tattare da illoli masu yawa ga harkokin noma. da manoma ke tafka asara mai yawa. An ka ɗauka noma yanzu na yanzu ya koma na ci yanzu eh, samu yanzu kuma already mai bai kamata ba. Saboda bi sami an ka diba eh, duk noman da muke na yanzu amfani muke da takin zamani dimos a lokacin da ta komi na gargajiya ne muke amma yanzu neman sauki ya sa mun koma amfani da taki na gargajiya da magani na gargajiya da maganin dimos na nasara da taki na nasara shi ko wannan taki na nasara ko wannan magani yana da matsala da yawa yanzu an ka duba suna kala kala gare su wani na kashe ciyawa ne wani na kashe kwari ne wani da ake sa shi don saboda ya kare eh, eh, kwarirka ko cututtuka na ƙasa yanzu kamar na kawai ɗan barbado ana sa shi ne ana gama shi da iri na saboda abin da yake kasa wani su kasa bai ya kare shi ko ko wani ƙwari ma bai zo dauke shi ba. Washin taki kala nawa ne kuma wane ne yake da matukar illa ga amfanin gona? An ka ɗauki taki shi taki na zamani an ka ɗauka akwai kala biyu ne. akwai wanda ake sa kan ai shimka akwai wanda shimka an taito ake sa amma dukkan su an ka dauka da shi wannan taki na gargajiya da wannan magani gaskiya ne da illa ga kasar mu kuma da illa ga mu kanmu tun da an ka diba eh, wajen eh, a ne karanta eh, ne alif dubu tara da arba'in shi wannan magani ya hito na heshi amma da fara kwari gaskiya kowa yana tabi da an samu sakamako amma ba a gane bai kamar shekara ashirin bai cin an amfani da shi a ga wani abu yana da illa musamman rayuwar mutum da kullum da yanayin mu to yanzu an ka ɗauka cikin kashi ɗari wannan magani an ka hesa ko kashi ɗaya baya zuwa ga kwarin da ake hesa ma kenan kashi ɗari ba ɗaya duka cikin ƙasa yake zuwa an yi jikin ƙasa ta ruwa yake tun da yanzu an kadi ba a kowa an sama magunguna ma da ake cewa da dirin daga wani garin ayya da kwata-kwata ma hoda ce wanda aka kwasa sawa sabida mi sabida an sa su zawa suke su tare cikin ƙasa an suka tare cikin ƙasa an shekara yanzu ya kai shekara wajen goma ko ashirin an da suka zuba don an da kauce kana jin warin shi an rana ta yi kullum tashi suke ko mutane suke tare da shi yana shiga jikinsa ne da kadan kaɗan tunda an ka ɗauki hanyar shigar magani hanya uku ce ana iya shan shi yana iya ana iya yana iya zuba jikin mutum ana iya shaƙa shi to ka gani kenan kuma wannan illa yake da tunda sai ga ana iya ana ɗahewa an su mutane wanda ba su da kamar mutane ana ce yan aljannu shi ko wannan magani ne ke ka illa magani an ba a ba ka'idodin amfani da shi tunda ka an amfani da shi akwai eh, me ake cewa matakai da ya kamata a ɗauka tun ka an fara an ana tsakalin shi akwai matakai da ake dauka an aka kare akwai matakai da ake dauka wannan wajen yin aiki ne da shi tun ma ka fara aiki da shi wajen zaɓe shi akwai magani da ake cewa prodi homologi wannan magani ne wanda an gwada shi an gani na kirki ne amma mutane sun yi son arha sun yi son banza magani suke zuwa su tahi makwatan garin eh, neman magani na arha sai kai ta sa shi na hwari baka ban ka'idodi kana heshe kanka kana heshe yanayi kuma shi kwarin an ka sa ma bai ce mishi komi. ka gani ka yi asarar kuɗinka ka yi asarar lokacinka eh, kuma babu yan bukata amma shi wannan magani ɗaya an ka sayi shi shine eh, na kirki wanda an ka sayi shi yana da tsada ya yi wannan ka sayi na shika shika ko ɗari ko ɗari uku ya yi bai shi da amfani kuma ka ƙara komawa kullum kana shi amma ba a yi komi ba eh, gaskiya Eh, ya kamata mutane su rage amfani da wannan ba a ce a tsaida kwata-kwata amma a rage idan ana yawan amfani da takin zamani zai iya kawo raguwar amfani gona duba da cewa manoman sun dogara da takin zamani ne wajen samuwar amfanin gona mai yawa ka ɗauki nan ƙasar da ƙasa ce wanda an santa wajen eh, noman albasa amma yau albasa in ka diba akwai matsaloli da muke fuskanta da shi kaga bana akwai wata rashin amfani da wani dan barbado ya kai eh, an samu matsala ta rubiyar albasa na wari to na becin shi yawan amfani da wannan taki da ake cewa iriya sai ga an samu albasa manya wajen ashiya ba ta shi ma wajen ajiya har ta zama ruwa kuma betin shi babu wannan albasa aka ce albasa ai yaji ake so gare ta amma ya katar kazaki duka wannan eh, me aka ce illa ce ta wannan magunguna da muke amfani da shi ko taki na gargajiya ko magani ko magani an ka sai din abincin da ka saya an dai hutu da kwari ne ko an kaje wajen kwari ka rika da ka shiga ma wani magani ka rika sai kanka da ciwo to ka gani kenan na hari in ka diba shi wannan magani da muke amfani da shi yana illa akwai illa ta yanki yanzu an magani ya bigi mutum za ga mutum ya suma ko ko ya ya suma na hari na biyu akwai da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan yana ma mutum illa sai gari ya waye wata an shekara bakwai goma a ce kullum wannan bai laya kai wannan ai dangi da suka je shi wannan wane shi ko ba haka bane menene rashin amfani ne da ka'idodi da magani da zaɓen magani na kirki. Masu sauraro a nan zamu da a cikin wannan shirin namu don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadas Muhammad Ma'azu Umar Sanda da kuma wakilin Agadas Hamid Mahmud sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.